sha'ban shekara ta 1426 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na goma ga watan tara shekara ta biyar miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma ne darasi na shine darasi na 82 za mu tashi babul hilmi والأنات والرفق باب الحلم والأنات والرفق لفظا الحلم نانفن زوريا ko dauriya Ai maka abu kana da ikon ɗaukan fansa inda ka so amma sai ka daure sai ka haƙura lafazin al'anati na nufin bi sannu ko bi a hankali cikin lamari wato kishiyar gaggawa kishiyar garaje lafazin arrifk na nufin tausasawa tausasawa ko tausayi ko bin abu a hankali ko bin abu a mataki-mataki har a kai zuwa ga matakin karshe a madadin mutum ya shallake mataki na ɗaya da na biyu ya jira akan na uku ko na hudu kai tsaye wannan shine arrisk waɗannan al'amura guda uku abinda za mu karanta na ayoyi ko hadisai a cikin wannan babi za su yi magana ne a kansu wato alhilm da al'ana da arrif kar ku manta wajen karanta kalmar alhilmu wato mutum zai wa ha'un din kasra lamun ɗin ɗauri alhilmu domin da mutum ya canja wasali الحلم هو الحلم سيد أنت شيني مفركي أما الحلم دوريا إنا فتاهم فهمت قال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور آية فرقو أو بابي فتن الله تعالى والكاظمين الغيظ دما سقوي يفسي والعافين عن الناس da masu yin afuwa ga mutane wallahu yuhibbul muhsinin ubangiji ta'ala yana son masu ihsani mahallin shahid anan Allah madaukakin sarki ya sanya masu ɓoye fushi su zanto cikin mutane na gari waɗanda aka yi tanadin aljanna dan su wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardu has samawati wal ard u'iddat lil muttaqin ubangiji ce ku yi hanzari zuwa ga samun gafara daga wajen ubangijinku ku yi hanzari zuwa ga aljanna wadda faɗinta shine faɗin sammai da ƙasai wa'iddat lil muttaqin an yi tanadinta an yi tattalinta dan masu takawa kamar matambayi ya ce suwa ne masu takawa sai Allah ce Allah zina yunfiquna fis sarra والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين su ne waɗanda suke ciyar da dukiyarsu a cikin halin yalwa yayin da suke da wadatacciyar dukiya ɗin kuma suke ciyarwa a cikin halin kunci yayin da ya kasance abin da ke hannunsu baya da yawa duk da haka ba sa kasa ciyarwa ɗin sannan kuma su ne waɗanda suke ɓoye fushi sannan kuma su ne waɗanda suke afuwa ga mutane idan sun musu laifi ubangiji ce wallahu yuhibbul muslimin wato kenan wannan aya na nuna falalar mutum ya zanto mai dauriya mai afwa aya ta gaba ubangiji ta Allah ce khudh afwa wa amur bil urf wa a'rid anil jahilin al'amurra ne guda uku Allah ya hori manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da su abu na farko al'afu yace ka riki afwa malamai suka ce a cikin tafsirin su ka riki yin afwa ya zanto siffa ce cikin siffofinka da an yi maka abu ka zama mai afwa waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da al'afu a nan gurin ma'ana ka riƙi abin da ya samu daga wajen mutane na haƙƙinka ka kyale saura. kana son mutane su mutunta ka sai suka darjanta ka girmamawa da bata kai mukaminka ba sai ka karɓi abin da ka samu ka haƙura da saura. kana son su darjanta ka suka baka darajar da bata kai taka ba sai ka haƙura da saura. kana son su yi mu'amala da kai bisa ga cikakkiyar mu'amala ta amana sai suka yi sakaci cikin wani abin wani abin suka yi to wanda suka yi sai ka karba wanda suka yi sakacin sai ka yafe musu haka wadansu malamai suka fassara aya khudhul afwa yani khudh ma sahula minan nas khudh ma tayassara minan nas da'il baqi wato karba abin da ya samu kyale saura wannan shine abu na farko sai Allah ce wa amur bil urf sannan kuma kai umarni da kyakkyawan abu lafazin al'urf da al-ma'ruf da al'arifa duk ma'anarsa ɗaya a larabci idan an ce al-ma'ruf ko al'urf ana nufin kyakkyawa kyakkyawa cikin maganganu kyakkyawa cikin ayyuka wa amr bil urf kai umarni da abin da yake kyakkyawa abin nufi kada ka yi umarni da abin da yake mummuna sawa'un cikin maganganu ko cikin ayyuka duk abin da zaka ce a ce to ya zanto abin ne kyakkyawa wajen cewa din duk abin da zaka ce a aikata to ya zanto kyakkyawan abu ne shari'a ta yarda da shi shine wa amr bil urf abu na uku wa a'rid anil jahiliyan ka kawar da kai daga jahilai Abin da ake nufi da kawar da kai ba wai idan ka gansu ka kawar da kai ba a'a yayin da suka yi maka aikin jahilci sai ka yi kaman baka gani ba ka ji ka yi kaman baka ji ba ka gani ka yi kaman baka gani ba kada ka daka ta tasu kada ka ce za ka rama shine ma'anar a'ar da annal jahilin lafazin aljahadu yana daukar ma'ana guda biyu ma'ana ta farko shine rashin ilimi idan aka ce fulanun jahil ana nufin gairu alim wani jahili ne ma'ana bai da ilimi akwai kuma lokacin da kalmar jahil idan an ambace ta ake nufin wauta karancin tunani kaga ko wauta wani lokaci akan same ta koda ga mutumin da ba jahili ba kaga ya maka aikin wauta to dukan wanda ya maka aikin wauta kada ka daka ta tashi ka ce za ka rama sai ka kyale shi da wautarsa shine wa a'rida anil jahilin ka kawar da kai daga wawayen mutane domin idan wani wawa ya maka wauta sai ka rama to a ciki sai a rika ganin wawaye ne guda biyu suka haɗu suke musayar wauta wannan ya ce wancan ma ya ce suke jefayya da kalmomi na wauta to amma idan shi ya faɗa kai kai shiru kai ka siffanta da hankali shi kuma yana nan a matsayin sana wawa baka ba shi kimar da kun zama daraja ɗaya kai da shi ba ina fata an fahimta shine wa arza anil jahili to haka Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da waɗannan al'amura kamar yadda yake cikin wannan aya kai ko sun dace da wannan babi babul ilmi wal anati war rifq misalai ga sun a cikin rayuwar masu ɗimbin yawa a zirga-zirga ta motoci a cikin gari ka iya wucewa ta gaban wani bai yi tsammanin zaka ta ba ko shi ya wuce ta gaban ka ko mai mace ko yaya ka shigan ma wani ko ba da niyya ba kila da yawon wayo mai zai sai ya dora maka ita ko ya zage ka ko ya maka dakkuwa kamar yaro gangadi ka san dai karshen cin mutunci kana babba da gemun ka ko har da farfara wani ya maka ai karshe ya ci mutuncin ka kenan to a lokacin idan ka rama wani ya ganku kai ya sani kana da kima bai san wancan ba da haka yanzu zai fi kai to kai zagi kai da wani kaga bai san wancan ba ina fata an fahimta amma idan baka rama baka yi ka kyale ka dure ka hakura shikenan magana ta riga ta wuce wai a ba suka ce zagi kan da yana tabo da uwar kwalaba ba za ta fita unguwa ba ko idan da tabo ne a jikinta to shikenan ya zagin sai kare bai rage maka komai ba cikin kimar ka ko darajar ka ko mutuncinka ubangiji ta ala ya ce wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a kyakkyawa ba yadda za a yi ta daidai da mummuna kyakkyawar kalma ba ta daidai da mummunar kalma kyakkyawar ɗabi'a ba ta daidai da mummunar ɗabi'a shine wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan kawar da mummunar da aka yi maka da wadda take ita ce mafi kyau idan mutum ya yi maka mummunar ɗabi'a kai sai karama da wadda take ita ce mafi kyau shine idfa abillati hi ahsan fa idzal ladhi bainaka wa bainahu adawa kawai sai a ga mutumin da tsakaninka da shi akwai adawa kana mu'amalanta saka annahu waliyun hamim kai ka ce shi waliyun masoyi ne hamimun wanda ya kai matuƙa wajen kauna abokin adawarka dan adawarka wanda ake ganin yana neman makasarka ko alal kalli baya son ci gabanka kai kuma ka kasa kan masa fuska wato ainihin ka mu'amalance shi da karramawa da mutuntawa wato shi yana maka mummuna kai kuma kana ramawa da mai kyakkyawa din ke don da Allah ce idfa abin latihi ahsan mayar da martani da hanya da take mafi kyau rama da abin da yake shine mafi kyau kamar mutum ya tambaye fassara sai ayar ta ce fa idzal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim kawai sai a ga mutumin da yake tsakaninka da shi akwai gaba tsakaninka da shi akwai kiyayya ya zama kamar wali makusanci hamim abin kauna masoyi mai baka kariya haka sai ka ɗauke shi sai Allah ce wa ma yulqaha illa allazina sabaru ba waɗanda za su iya karɓar wannan sako na su ɗabi'antu da wannan ɗabi'a sai waɗanda suke da haƙuri wa mayu lakaha illa zu hazzin azim ba waɗanda za a kimsa musu irin wannan ɗabi'a sai waɗanda suke ma'abuta babban rabo in mutum ba ma'abucin babban rabo ba ne ba zai iya siffantuwa da hakan ba ubangiji ta'ala ya ce wala man sabara وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ولمن صبر وغفر للي wanda ya yi haƙuri bayan an na masa wa gafara kuma ya yafe alhalin yana da ikon ya iya ɗaukan fansa inna zalika lamin azmil umur lalle hakan yana daga cikin manyan lamurra ko yana daga cikin al'amurra waɗanda suke masu nauyi da ba mai iya ɗaukar su sai mutanen da suke da himma da ƙwazo hakuri ba ɗabi'a ce ta kowa da kowa cikin gama garin mutane ba sai ɗaiɗaikun mutane yafewa idan an yi wa mutum laifi ba tare da ka kullaci mutum a zuci ba to wannan ba ɗabi'a ce ta ƙananan mutane ba ɗabi'a ce ta manyan mutane kuma da irin wannan ne ake yin shugabanci yayin da mutum ya zama mai haƙuri to zai iya shugabanci a cikin jama'a shugabancin gida da shugabancin unguwa da shugabancin kasuwa da shugabancin kwallon da yake ko unguwar da yake shugabanci ko da a majalisin hira na tsakanin shi da abokanansa kowa zai karrama shi saboda hakurinsa zai mutunta shi saboda juriyarsa amma idan mutum baya da hakuri ba zai iya yin shugabanci ba ko shugabancin gida ko shugabancin unguwa ko na ko na kaza ko na kaza in ko har ya zaka ga rashin nasara a cikin shugabancinsa duk mara hakuri ba zai iya ba zai iya cin nasara ba a cikin shugabancinsa وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والانس ماذا الله صلى الله عليه وسلم يفعل أشج عبد القيس إن فيك خصلتين لن ليتك تردك يا أخوي حالا يقول khasla ɗabi'a kenan khaslatayn ɗabi'u guda biyu yuhibbuhum Allah ubangiji ta'ala na san waɗannan ɗabi'u guda biyu ta farko alhilmu juriya yi maka abin da ya kamata ka rama amma ka kirama yi maka abin da ka iya nuna fushi amma sai ka nuna baka fusata ba yi iyakacin kokari ba gane ba a fuskarka na biyu al'anatu bin abu a hankali ba ka yin garaje domin yawanci garaje akwai nadama a cikinsa amma a cikin bi a hankali za ga akwai samun nasara to waɗannan ɗabi'u guda biyu ana son su yanzu ko ribar labari ce ba wanda yake iya cin ribar labari sai mutumin da yake mai garaje ko mai bi a hankali mai bi a hankali amma mai garaje ba zai ci ribar labari ba domin da ka faro jumla biyu uku kafin ka kai ta hudu ya yi maka wata tambaya da ya yi shiru an sa sai wannan ya baka haushi sai ma ka kyale shi ko ka ƙara so ka kamo abin da yana tsammanin wanda ya sani kafin ka ƙara sa ya nuna ya sani shi kuma ya sha bamban da wanda ya sani kaga anan gurin ya haramtawa kansa ka ƙara sa masa sauran bayani to dukan waɗannan ababai ne da ya kamata a ce mutum ya lura da su wato juriya da kuma bi a hankali wato rashin garaje abu ne da yake da mahimmanci a rayuwar mutum ta addini da rayuwar mutum kuma ta duniyarsa wani hadisi rawahu muslim وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله متفق عليه an karɓi wannan hadisi daga ummu na Aisha Allah shi kare da a gare ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna Allah rafiqun lalle ubangiji ta'ala mai tausasa wa bayansa ne yuhibbu rifqa fil amri yana son tausasawa cikin dukkanin al'amari lafazin arrafiq daga arrifqu ne arrifqu ana fassara shi da tausasawa allafafa tausasawa wato kishiyar tsanantawa da haka Allah mai tausasawa ne ba mai tsanantawa ba sannan arrifqu yana ɗaukar ma'anar yin abu a mataki-mataki ba a yi shi kaciɗin gaba ɗaya ba tare da an bi matakai ba ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da ikon halittar sama da ƙasa da faɗinsa cewa kun domin inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun lamarinsa da ya ce da abu kasance sai abin ya kasance amma tare da haka ya halitta sama da ƙasa a cikin kwanaki shida to kaga wannan yana daga cikin arrifku din ubangiji ta ala yana da daman ya halicce mu a cikin kamalar mu ta mutum kowa a halicce shi yana baligi dan shekara goma sha biyar daga nan ya fara sallah yan an haife shi bayan azhar to la'asar tana kai shi to amma ubangiji ta ala sai kaddara a halicci mutum digon mani sannan gudan jini sannan ɗauka sannan kaza sannan kaza to wannan dai yana daga cikin arzik din bin abu mataki mataki bin abu a hankali a hankali ina fata an fahimta da haka sai ya ce inna allaha rafiqun ko ka ce Allah mai tausasawa ne wato kishiyar tsanantawa ko ka ce inna allaha rafiqun ubangiji ta'ala mai ban abu ne daki daki ba har kawai yake yin abu katibul ba tare da an tsaro shi ba domin haka ya ci karo da hikimar Allah subhanahu wataala ina ba ta an fahimta yuhibbu rizqa fil amri kulli yana son tausasawa cikin kowane lamari muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi dauriya akan wannan mun samu kenan yanzu ar-rafiq suna ne daga cikin asma'ullahi al-husna tunda manzo Allah ya ce inna allaha rafiqun irin yadda Allahu da Ar-Rahman da Al-Malik da Al-Quddus suke sunayen Allah to haka ar suna ne cikin sunayen Allah irin yadda ya halatta a samu jariri suna Abdulrahman Abdulrahim Abdulmalik Abdulquddus Abdulsalam haka ya halatta a ce Abdulrafiq domin ar suna ne cikin asma'ullahi Allah. sannan kuma zaka bauta samu Allah da wannan suna ya rafiq urfuq bi ya mai tasasawa ji tausayina tausasa mun وأنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دقى أمنا عائشة ألا تقال الداء قريتا تتي من صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه وبنجي تعالى mai tausasawa ne kuma yana son tausasawa bayi su rinka tausasawa junansu sannan kuma wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-unf yakan bayar da wani abu na lada a bisa ga tausasawa irin abin da baya bayarwa idan an tsananta wa ma la yu'ti ala ma siwahu yakan bayar a bisa ga tausasawa irin abin da baya bayarwa na lada akan abin da ba tausasawa din ba ina ba ta fahimta wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi وأنهى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الرزق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزأ من شيء إلا شانه daga ummu na Aisha Allah ya kare da gare su ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tausasawa ba yadda za a yi ta kasance cikin abu face sai ta yi masa kwalliya wala yunza'u min shay'in kuma bayan da za a yi a cire tausasawa cikin abu ko bi a hankali cikin abu illa sha'ana, face sai cire wannan ta nuna na abin ta sa yayi muni a cikin ya kamata mu zanto masu tausasawa masu bin abu dake dake cikin lamarin a rayuwar mu ta addini da rayuwar mu ta duniyar mu kasuwanci aiki da dukkan mu'amaloli na rayuwa duk abin da tausasawa ta shiga cikin sa to za ka ga tayi wa abin kwalliya karshe an ci nasara kuma an dace da abin da ake so duk abin da garaje da hanzari da tsanani suka shiga cikin sa to za ga san mona abin abin ba zai kyau ba wani hadisi rawahu muslim imam muslim ne rawaito shi kafin mai nisa ya uwa waɗannan hadisai da ire-iren su duk suna magana akan tausasawa ga wanda ya tantanci a tausasa masa bi a hankali ga wanda ya cancanci a bi shi a hankali amma idan mutum ya keta dokar Allah subhanahu wa ta'ala akwai lokacin da za ka ga ubangiji ta'ala ya cire maganar wannan wa tattare da shi dauki faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a farko farkon suratul nur da yace azzani azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhumma mi'ata jaldah ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ubangiji ya ce mazinaci namiji da mazinaciya mace yayin da suka yi zina din suna matsayin matasan da ba su yi aure ba baligai fajlidu kullu wahidin minhuma ku yi bulala ga kowane ɗaya daga cikin su mi'a ta jalda bulala ɗari wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah kada tausayi ya kama ku cikin zantar da addinin Allah kaga anan ba magana jin tausayi a gare kana ce masa bulala ɗari ka ce kana jin tausayin sa wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah kada tausayi ya kama ku wajen zartar da addinin Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil in kun kasance kun yi imani da Allah kun yi imani da ranar to ashe wanda yake cancantar a tausasa masa shi waɗannan ayoyi da hadisai suke magana akai shi ku wanda ya cancanta a cikin sa masa sai mai mummuni wanda bai aikata wata barna da za ta jawo a yi masa haddi ba amma mummunin da ya sata kaga ai ba maganin a tausayin sa wajen zartar da hukuncin Allah na yanke hannunsa mummunin da ya zina magidanci ba wani tausayi a kansa wajen jefe shi sai ya mutu in za a tsayar da dokar Allah a kansa mummunin da ya zina yana matashi babu maganar jin tausayinsa wajen yi masa bulala ɗari wanda yawa wani kazafi babu magana a ji tausayinsa wajen yin bolala tamanin a kansa wanda ya sha giya babu magana tausaya masa wajen yi masa bolala arba'in ko bolala tamanin kamar da malamai suka yi sabani kaga a nan gurin tausayawa ana yin ta ga wanda ya cancance ta wanda ya fashi da makami ba maganar a zo za a zartar masa da hukunci wani ya ce a'a inna allaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al wa ma la yuti ala ma siwa sai ce wannan hadisan da ka babu sa suna nan hadisan manzon Allah ne wa sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lakinna nu'amiluhu bi ayatin ukhra wa bi nususin ukhra za mu mu'amalance shi na da ayoyinsa da waɗansu hadisan nasa da suka cancance shi su kuma waɗannan hadisai na kasara nan sun cancanci da yawa daga cikin al'ummar musulmai waɗanda suke basu taka ba su zubar ba haka ko da kafiri da ake zaune da shi kafirin amana kaga dai gashi kafiri ne gairu mu dam amma tun da ya zama kafirin amana dole a tsare masa wato ainihin jininsa ba za a zubar da jininsa ba ba za a wawace dukiyarsa ba to kaga shi ma a nan gurin hadisan da suke magana akan arziku da a tausayawa da jin kai a matsayin mutum na bil'adama sun shafe shi har ya zuwa lokacin da zai warware alkawari har ya zuwa lokacin da zai haɗa kai da waɗansu dan a yaƙe mu dan a cuce mu to daga wannan lokaci hadisan da suke magana akan tausayi ba su shafe shi ba sai dai mu ce da shi Allah ya ce fa mani ta da alaikum ba ta don alaihi bi misli ma ta da alaikum wannan sai mu karanta masa ire-iren waɗannan ayoyin wa innaka tu aymanahum min ba'di ahadihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr innahum la ayman lahum la'allahum yantahun mace Allah ya ce idan sun warware alƙawarin su idan sun rinka sukan addinin ku haka kawai ya kushe musulunci wai kuma yana kafirin amana daga lokacin da ya soki musulunci daga lokacin da ya soki manzon Allah ko ya yi masa ba'a a magance ko a rubuce to daga wannan lokaci ya warware alƙawarin zaman lafiya tsakanin mu da shi kariya da addinin musulunci bai wa jinansa da dukiyarsa shi da kansa ya ture wannan kariyar ya ce baya so ina fata an fahimta to fahimtar soshi irin wannan yana da amfani kwarai da gaske wajen wanda yake son ya fahimci addini in ba haka ba wani sai ya dauki hadisai da ayoyi da suke magana akan zafafawa tsanantawa duka yanke hannu sai ya mu'amalanci mutane da su su kadai to kaga anan gurin zai kurakurai masu yawa wajen fahimtar addini wani kuma a ɗaya gefen shi kuma sai ya zama abokin adawar wancan sai ya ɗauki hadisan tausayi jin kai rahama tausasawa shi kuma ya yi imani da su su kaɗai wanda yake ya kamata kowane ɗaya daga cikinsu ya haɗa biyun ya haɗa ayoyin da suke magana akan zafafawa ya tsanantawa ko yin ukuba ga wanda yake ta tsananta masa ko a masa ukuba wal yajidu fikum ghilza jahidul kuffar la nafiqina wa ghilzu alaihim ya dauki irin waɗannan nasoshin ya dora su kan waɗanda suka dace a dora su a kai ya dauki kuma irin waɗannan na tausayi da jin kai da rahama ya dora su kan waɗanda suka ce ko waɗanda suka dace wani lokaci hukuncin yakan canja ne idan mutum ya canja daga wani zuwa wani wannan kafiri wannan kafiri wannan mummuni wannan mummuni amma a yi wa wannan sauki cikin abin da wannan tsananta masa za a yi a yi wa wannan tsanani cikin abin da wancan tausasa masa za a yi wani lokaci ba canjawar mutum da mutum bane canjawar wuri ko gari muna zaune a garin mu musulmai mutum yi abin da yake na haddin zina ai masa bulala yi haddin sata a yanke masa hannu amma mun fita yaki a wajen yaki din muna garin kafarai sai ɗaya daga cikin mu ya sata kaga manzo Allah ya ce kar mu yanke masa hannu a garin kafarai mu bari sai an dawo gida kar mu yanke masa a kan gurin yi fushi ya koma cikin su su karɓe shi su ba shi mafakar siyasa ya zama dan adawa da mu to sai mu bari sai an zo gida in mun yanke masa hannu ba inda zaki din yana cikin mutu ko ba haka ba to kaga anan gurin wuri yasa aka samu canji ba wai dakatar da dokar akai ba amma wani wanda bai fahimci wannan ba kawai sai ya fahimci Allah ya ce wasariq wasariqatu faqata'u aydiyahuma jaza'an bima kasabana kala min Allah ai tun da yayi sata sai an yanke masa hannu sai ya kasa fahimtar nassoshi ya dora kowanne inda ya dace Allah samu gane وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوه وأريقوا على بوله فجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين رواه البخاري an karɓi wannan hadisi daga Abu Hurairah Allah shi kare yadda a gare shi yace bala arabiyyun fil masjid wani mazaunin karkara ya yi fitsari a masallacin ku lura da kalmar a masallacin wani masallaci masallacin manzan Allah sallallahu alaihi ba sai ya faɗa ba tunda ce fil masjid ya kawo da alif da ya nuna sanannen masallacin nan dai da ake da shi a Madina wato masallacin Annabi fa kama nasu ilaihi ka duba girman wajen kimar masallacin annabi wani ya zo tun daga ƙauyen su kawai sai ya shigo masallacin zai fitsari fa kama nasu ilaihi sai mutane suka yi ta suka tashi zuwa gare shi liyaqa'u fihi dan su auka masa fa qala an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ce da'uhu ku kyale shi ku rabu da shi yana cikin yin fitsarin suka tashi za su auka mashi manzon Allah ce ku rabu da shi suka rabu da shi har ya kare fitsarinsa kaf sannan yace wa ariqu ala bawlihi sajlan mimma ku je ku malala akan fitsarin nan nasa sajlan mimma guga guda na ruwa aw zanuban mimma ko guga guda na ruwa da azanu da asajlu dukkan su shine addalu almumtali'atu ma'an wato guga da ke cike da ruwa fa inna ma bu'istum muyassirin walam tuba'su mu'assirin manzo Allah ce sanin dai an turo ku ne dan ku zama masu saukakawa ba a turo ku ba dan ku zanto masu tsanantawa kaga tashin nan da suka yi da za su yi tsanantawa za su sai manzo Allah ya dakatar da su dan su yi mai dan su tausasa yace innama bu'istum muyassirin walam tubasu mu'assirin kaga wannan ya dace da mahallin shahid kenan cikin hadisin to a cikin wannan hadisi akwai hukunce hukunce da malamai suke yin isharar zuwa gare su na farko suka ce ashe ana iya bayi mutum uzuri da jahilci wannan mazaunin karkara yana nesa da inda koyan addini yake da haka shi bai dauka cewa yin fitsari a cikin masallaci laifi bane da haka manzo Allah bai dauke shi a matsayin mai laifi ba dan yayi mai dan ya jahilci hukuncin ashe ana yin uzuri da jahilci ga mutumin da bai fahimci addini ba mahallin shahid da cewa jahili ne kasancewar sa arabi domin galibi ga mazaunin karkara shine zanto baya da ilimi a iya samun ko da sun zo birni sun yi karatu sun koma amma dai mafiya yawa su ne marasa ilimi shi yasa ubangiji ta alama ce ala arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim wato mazauna karkara su ne suka fi tsananin kafirci da nifaka wannan fatun lokacin manzan Allah so suka fi tsanan kangarewa manzan Allah da kuma nifaka munafunci wa ajidaru Allah ya alamu hudu da ma anzalallahu ala rasulih kuma su suka fi cancantar su kasa sanin abin da Allah ya saukar a bisa ga manzansa na dokoki saboda suna nesa da inda wahayi yake annabawa dukkanin su yan birni ne amma rasulana min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura to kaga don haka binne sai zanto cibiyar ilimi kamar yadda karkara kuma ta zanto babu ilimi sosai to da haka dai malamai sukan ce dai ana iya kafa hujja da wannan gaba wajen ba da uzuri da jahilci sannan abu na biyu na hukunci da mutum zai iya ganewa a cikin wannan hadisi a ce najasa idan ta sauka a kan wuri ko ta taba waje babban abin da ake tsarkake najasa da shi shine mai ruwa tunda manzo Allah ce ku ɗebo goga guda na ruwa ku zuba sannan kuma najasar idan ta zanto fitsari ce mutum ya yi a wurin da yake ƙasa ce idan aka zuba wannan ruwan to ko ba sai an kwashe ƙasar ba wannan ruwa da aka zuba a wajen ya yi mai ya tsarkake wajen to amma da kamar a ce bayan gida ne wanda zuba ruwa kaɗai baya wadatarwa har sai an kwashe sannan a ce a zuba ruwan idan an kwashe ne sannan za a zuba ruwan amma bawali da an zuba ruwa shikenan wato ya riga ainihin ya wadatar ina ta an fahimta to abin tabbaya a nan gudun ruwa ne kadai abin da ake kawar da najasa da shi idan najasa ta taɓa waje ruwa kadai ke gusar da shi yanzu misali sai mutum ya zo ya fitsari a ƙasa muka nemi ruwan da za mu zuba sai muka rasa sai muka samu galan guda ko rabin galan na kanan zurfa na fetur muka zuba ya yi aikin da ruwan zai yi sai mutum rigarsa ta taba fitsari ko yaro ya masa fitsari ko ya masa bayan gida ya rasa ruwan da zai wanke rasa sai ya ɗauko ruwan fetur ya ce yin haka har sai da ya fitar da wannan fitsarin ya karkaɓe haka ta yi tsarki rigar ko ba mai hujjar ku wata larura a ta aka muka dole sai ruwa ita na jata fa idan tana nan hukunci na nan in ba ta nan hukuncin da baya nan abinda malamai suke kallo shin najasar na nan ko kananzir ya tafi da ita fetur ya tafi da ita diesel ya tafi da ita tana nan ko ba ta nan ba ma ko kananzir ko fetur ba yi amfani da kowane chemical a zamanance da za ka iya fesawa ko ka zuba ruwan sa ya kawar da wannan najisar najisa ba ta nan shi kenan ba maganar kai alwala da shi bane bane gurin maganar kawar da najisar ga ya sha banda kai alwala da shi karo na ce ah ba nan dace za a yi alwala da ka ga wannan da kwai yanzu muna magana ga izalatin najasa izalatul ausa kawar da datti kawar da najasa muke magana ba yin alwala ko yin wanka ba ina fata an fahimta fikihun matsalar yana da kyau ku fahimci fikihun matsalar kawar da najasa ba lallai sai ruwa ba domin yanzu da mutum zai zo ya baule a waje ba mu samu ruwan da za mu zuba ba mun ga taban ga inda wane ya baule aka yi rana ta yau ta kwalle ta ke wajen ya bushe aka sake rana ta gobe ta jibi zafin ranar nan ya busar da wajen ta yadda yanzu ba ka iya nuna fitsarin wurin ya tsakaka ko bai tsakaka ba sai an sa ruwa ya tsakaka ya tsakaka kai ba rana ma aka yi ba ya yi fitsari a waje sai aka yi iska iska ta busar da wajen kaf ta yadda ba ka iya nuna alamar fitsari wurin ya tsakaka ko bai tsakaka ba ya tsakaka ya tsarkaka amma manzon Allah ya ce sai amfani da ruwa dan ruwa shine shugaba wajen gawar da mai amma ba wai dan da shi kadai ake kawar da najasa ba ana kawar da najasa da duk abin da zai iya kawar da ita a gaba babu ita don haka duk wanda ya wanke da najasa a jikin rigarsa da fetur da diesel da kananzir da mai da ake zuba shi kan dinki ne ma yasa ya wanke ya ga babu najasa in dai babu najasa shi kenan hukunci ya kau maganan alwala kuma wannan dole in zaka mutum zai alwala shine dole sai da ruwa in bai samu ruwa ba sai ya yi mai shikenan in mutum zai wankan janaba dole sai da ruwa an bai samu ruwa ba ya yi mai amma ba zai wanka ba ba zai yi alwala ba da kananzir ko da diesel ko da fetur ko da man keke ko da wani abu na daban wato malam dalilin da zamu da kafa anan kamar hadisan da suke cikin buhari da ake cewa kan nika sukan yi misali cikin masallacin manzon Allah matan da ba a to ana zuba ruwa ba kaga anan ba a magana da cewa fitsarin kare din da ne ko ba nasa bane ba bushewar wajen kadawar iska a wajen ta riga ta tsarkake wajen ina fata mun fahimta manzo Allah sai fa inna ma bu'istum muyassirin wa law tub'asu mu'assirin mun yi da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mab'us an aiko shi to amma da kai da ni da mu mu ma dukan mu mab'usuna ne amma manzo Allah ta inna ma bu'istum muyassirin wa lam tub'asu mu'assirin manzo Allah ta an aiko ku yanzu kai ma an aiko ka in ma aiko ni sai malamai suka ce manzo Allah na so ya nuna wa mabiyansa cewa su yi aiki irin nashi su yi aiki irin aikinsa su iyar da da'awa yadda ya iyar domin manzan manzo shi ma manzo ne ko ba haka ba jakadan jakada shi ma jakada ne idan manzon Allah ya tura ka waje ya tura wancan waje kai ka zama manzon manzon Allah amma manzon Allah shi ko manzon Allah ne gaba daya kai ko manzon manzon Allah ne gurgurdan matakin ka zama kila manzon manzon Allah kamar sahabbai tabi'ai manzon manzon manzon Allah mu kuma manzon manzon manzon manzon Allah ma bu'istum muyassirin wa lam tubasu mu'assirin sannan a cikin hadisin suka ce akwai nuna cewa idza hamatul mafasid fal a irtikabu akhaffiha fasada idan barna guda biyu suka haɗu dole sai ɗaya ta faru to wajibi ne a aiwatar da ƙarama don gudun kar babbar ta faru karkashin ina ka fahimci wannan wannan bawan Allah ya zo na bauli baulin da yake a cikin masallaci barna ce ko ba barna ba ce ba lokacin da aka tashi hana shi yana cikin yi ba tare da ya kare ba nan ma za a samu wata barna barnar da za a samu na farko ya kame fitsarin bayan bai gama ba wannan na iya cutar da tsararsa na biyu fitsarin zai watsu zuwa ko ina a madadin wuri guda na uku in da bai yi shi a jikin tufafinsa ba yanzu an matsa masa ya tashi haka zai yi a jikin cinye shi da kuma jikin tufafinsa to kaga barnonin suna da yawa da wannan barnar da za da za ta faru idan an hana shi fitsarin yana cikin yi da wadda ta riga ta faru shi ita ce yin fitsarinsa wacce ta fi girma hana shi ita ce ta fi girma shi yasa sai manzo Allah ce a kyale karamar ta faru dan gudun babbar ina ba za ku yi ta da uhu don wannan barna ta wata barna dole sai ɗaya ta faru don wannan ta riga ta fara faruwa ita karamar ku ce za ku hana shi wanda ta fi ta girma za ta faru sai sa manzo Allah ce a kyale shi السجل بفتح السين المهملة وإسكان الجيم وهي الدلو الممتلئة ماء وكذلك الذنوب da السجل da الذنوب دكان سيدنا نفهم جوجا وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا متفق عليه an karbo hadisi daga Anas dan Malik Allah shi kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace yassiru wa la tu'assiru ku sauƙaƙa kada ku tsananta wa bashiru wa la tunaffiru ku yi bishara kada ku kori mutane muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi mahallin shahid a cikin hadisin yassiru da kuma bashiru sannan la tu'assiru wa la tunassiru wato yassiru ka zama masu daukan sauki cikin lamari ba masu tsanni ba wala tu'assiru kar ku tsananta ba yanda za a abiya manzon Allah zabin al'amura guda biyu cewa yi kaza ko yi kaza face sai ya dauki mafi saukin sa to wannan haka ake nufi a karan kanka ka ɗauki abu mafi sauƙi game da wane ma ka ɗaukan masa abu mafi sauƙi kar ka hori mutum da abin da yake mafi tsanani bayan ga mai sauƙi ya iya yinsa kar kuma kai ka je ka ɗauki abu mafi tsanani bayan ga mai sauƙi ka iya yinsa mutumin da ya sami ikon tafiya aikin haji kan dabba sai ya ce bari in bari in tafi a ƙasa kaga ya saba ma wannan hadisi dan manzo Allah ya ce yasiru wala tu'assir mutum ya maka fatawa in na ga dama zan je maka a ƙasa in na ga dama ina da raƙumin da zai kai ni wanne ya fi sai ka ce hau ka to kaga wannan ka ba shi sauƙi kenan amma idan ka ce da shi tafi a ƙasa ka kauce wa tsarin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan da yace yasiru wala tu'asir wato ku zanto masu sauƙaƙawa ba masu ainihin tsanantawa ba haka abin yake cikin lamarin duniya haka abin yake cikin lamarin addini domin addinin musulunci ya shafi rayuwa ya shafi kuma ibada ko cikin abin da ya shafi rayuwarka ba a son ka tsananta wa kanka ko ka tsananta ma wani ina fata amfani fahimta mutum yana cikin azumi ya samu dama ya zauna inda inuwa take sai ya fita rana da gangan dan shi tsammanin sa so yadda ka sha wahala so yadda azumin ya filada to kaga wannan ya saba hadisi manzo Allah ka zauna cikin inuwa shine abin da yafi sama da ka kai kanka rana inda ya dama ba larurar aikin ka bace ba ta zartar da sai ka fita rana da sannan wa bashiru ku yi bishara ka yi bishara ga kanka ka yi bishara ga waninka malamai suka ce yin bishara ga kai lokacin da kai aikin alkhairi yi kokari farin ciki ya shiga zuciyarka don ka samu kyakkyawan zato ga ubangiji cewa zai karba yayin da ka roƙi ubangiji yi wa kanka bishara don wannan farin cikin na zuci ya sa ka sa rai cewa Allah zai karba addu'arka sannan kuma ka yi bishara ga mutane wajen aikin alkhairi ka kwadaitar da su ayyuka na alkhairi wala tunfiru kar ku kore mutane abin nufi idan mutum yana cikin aikin sako duk girman aikin sakonsa kada ya kasance ka yi amfani da waɗansu kalmomi da za ka sa ya cire tsammani daga rahamar ubangiji ka yi kokarin nuna masa ka yi ƙoƙarin buɗa masa faɗin rahamar ubangiji cewa in har ya tuba ubangiji ta ala zai karba wannan baya hana ka razanar da shi dan abu guda biyu ne ke sa dan adam yi aikin kirki ko dai tsoron azaba ko kwaɗayin rahama to akwai wanda shi bai da baya jin tsoro din to sai ka yi tarkizi a janibin ya ji tsoro akwai wanda shi bai damu da rahamar ba shi dai ya fi jin tsoron azabar to sai ka yi tarkizi a bangaren mai wato ainihin rahama ɗin da bishara da sauransu وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من يهرم الرفق yuhram alkhaira kullah hadisi daga jarir ibn abdullah al-badali Allah ya kare da gare shi yace naji manzon Allah sallallahu yana cewa man yuhram ar-rifqa yuhram alkhaira duk wanda aka haramta wa tausasawa to an haramta masa alheri gaba daya duk wanda kaga baya da tausayi ko baya da bin abubuwa a hankali garajensa yayi yawa to an haramta masa dukkan dangin alkhairi amma duk wanda kaga yana da bin abu a hankali da tausasawa to wannan an gadar masa da dukkan alkhairi kenan wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi hadisi na gaba na abi huraira radiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo yace da annabi da mutum tabbata gare shi ausini kai mun wasiya mana qala la taghdab yace da shi kar kai fushi faraddada miraran sai ta maimaita kalmarsa sau da yawa yana cewa yi min wasiya qala manzo Allah kuma yana cewa da shi la taqdab shi tsammanin sai in za a yi wasiya sai an yi dogon zance kawai karka fushi shine wasiyar yana ganin bata isa ba auzini manzo Allah sake cewa la taqdab auzini ya sake cewa la taqdab malamai suka ce wannan ke nuna lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa an ba shi abin da ake kira jawami'ul kalim wato dunkulallun kalmomi gajeru ta fuskar kalmomin amma kuma masu faɗin ma'ana in an tace bayanin su da haka malamai suka ce faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la taghdab ka iya fassara shi da ɗaya daga cikin ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko cewa la taghdab kar kai fushi abin nufi la tata'afa asbab al kada ka yadda ka rinka yin ababan da ke jawo fushi abin nufi rikayen ababen da suke korar fushi suka ce daga cikin ababen da ke korar fushi akwai kyauta akwai karamci akwai sakin fuska akwai ziyarar mutane akwai saduwa da jama'a saduwar da ba za ta cutar da kai ba ta addini ko ta rayuwa duk waɗannan suna korar mai suna korar fushi rinkayin su don su za su hana ka yin fushi waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da la Babu. ba ya manzan Allah yana hana ka fushi ne dan dan adam baya iya hana kansa fushi baya cikin karkashin ikon ka yi fushi ko kar yi ba zaɓin ka bane yi ba zaɓin ka bane kuma ka daina amma abin da yake nufi kada ka yi aiki da fushi la ta gaba ma'ana kada ka yi aiki da fushi la ta tana raguwa amma lokacin da ka samu fushin ya tafi to ba da ka tafi dawowa sannan fushi daraja daraja ne mataki mataki ne akwai fushin da mutum zai biya san abin da yake cewa ko da bayan ya huce in aka ce ka ce kaza ka ce kaza zai maimaita waɗannan ababai da ya faɗa kuma in an ce ka ce kaza zai ce a ban ce kaza ba ya san abin da bai faɗa ba akwai mataki na fushin da ya kai matukar da mutum bai san abin da yake faɗa ba zai iya faɗin kalmomin da bayan ya huce idan an ce ka faɗa a yi ta musu da shi to wannan ta sa aka hana ɗan adam ɗaukan mataki lokacin da yake cikin fushi yayi kokarin hana zuciyarsa yayi kokari ya bar wajen shi yasa Ali bin Abi Talib lokacin da Fatima matarsa ta fusatar da shi kan rashin jituwa da ka iya faruwa tsakanin mace da miji duk kirkin duk kirkin shi saboda yau da gobe kullun ana tare da ya samu kansa cikin fushi sai ya fita daga gidan bai je dandali wajen abokanansa ba ko majalisin hira wajen mutane ba sai ya tafi masallaci sai ya kwanta ya barci malamai suka ce akwai hikima cikin kaucewa mutane lokacin da yake cikin fushi domin kila inda ya fita cikin abokanansa dole za a ga fuskarsa ta canza yau wani me ya faru kai dai bari ka faɗa mana aji in na shawara ne a baka kai dai bari dai abin da ba a sha komai to karshe in wani zai matsa maka da naci har sai ka fallasa abin da yake tsakaninka da matarka kuma ba lallai bane ya baka shawara mai kyau kuma lokacin da ka faɗa zai ji haushin matar kuma daga baya ka huce kai kayan sulhu da ita shi kuma yana nan rike da ita kai matar wani ba ta da mutunci sannan ta fito kai ka daga ka huce fa kun je kun sulhu kai da ta <laughs> to ne hikimar sai je masallaci kaga babu wanda ya ganshi da ya je masallaci ko bacci ya dauke shi da manzo Allah zo gida ya same ta ta ce ya bita bata sai inda ya rufa manzo Allah sai je masallaci ya ganshi yana kwance har wato ainihin kasa ta turbide cikin kasa ko kasa ta hau kan wani sashi na jikinsa sai yana daddaba tana cewa qum ya abatura tashi ya baban turbaya da irin wannan kalmomi na tausasawa ya farkar da shi daga bacci a shahid dai wato mutum na iya kokarinsa ne kare dauki mataki a lokacin da yake wato anashin cikin fushi kuma malamai suka ce fushi kamar wani garwashin wuta ne a cikin zuciya garwashin wuta ne da iblis ne ke rura shi shi yasa yana da kyau idan mutum yi fushi yayi isti'aza idan kin yi fushi ki ce a'udhu billahi a'udhu billahi idan mutum yana tsaye ya zauna idan yana zaune inda halin kwanciya ya kwanta inda hali ya dauki buta ya shiga kamun ruwa ya zo ya alwala inda abin bai tsaya bai yi sallah insha Allah kafin ya kammala sallah raka abu ya tafi dan manzo Allah ya kasance idza hazabahu shay'un fa za ila salah idan wani abu ya damu manzo Allah sai ya fake zuwa ga yin sallah dan yace waju'ilat qurratu aini fi salah a sakamakon fushi jijiyoyin da jini ke gudana a jikin dan adam suke kumbura to ka kuma dama ai manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce cewa inna shaytana yajri min ibni adama majra dam shaytan yana shiga duk inda jini ke zirga zirga a jikin dan adam kaga shi ke rura wannan za ga jijiyoyin wayar mutum har suna kumbura rudu rudu a sakamakon fushi saboda wato daga shaytan yake ina fata mun fahimta da haka dai manzo Allah ya ce la taghdab kar ka yi fushi abin nufi kar ka ɗauki mataki lokacin da kake cikin fushi kar ka ɗauki doka lokacin da kake cikin fushi rawahu bukhari yi yakacin kokarin ka maka dan ka iya faɗin maganar daga baya ka zo kai nadama a kanta. ka duba ko da annabi Musa alaihi salam lokacin da ya zo ya samu mutanansa sun bauta wa dan mulki bayan ya tafi ya bar su me ya faru akhadha al-alwaha allanan at-taura da ke hannunsa bana na wayi ya watsar da su ba tare da ya sani ba Allah ce wa fi ya hudan wa rahmatul lil ladzina hum rabbihim yarhabun gashi kuwa a cikin kofin wannan allanan shiriya ce rahama ce ga waɗanda suke jin tsoron ubangiji amma annabi Musa wato ainihin ya watsar da su alqal alwaha wa akhadha bil abirasihi zurruhu ilayhi to amma lokacin da fushi ɗaya tafi walan ma sakata an musal ghadabu akhadha al alwaha wa fi rizqati yahudan yayin da fushi din ya kauce sai ya zo ya dauki allunan kaga sai bayan fushi ya tafi sannan ya mai ya dauki Allah a taura amma lokacin da yake cikin fushi alƙal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilai ya jefar da Allah nan ya ja dan uwansa a jikinsa shine wato ainihin annabi Harun yana masa yana danshi yana masa fada me yasa aka kaza me yasa saboda me saboda fushi رواه البخاري وعن ابي يعلى شداد بن اوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته wani hadisi an karɓo shi daga Abu Ya'la shine Shaddad ibn aud daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay ubangiji ya wajabta ihsani akan kowane irin abu ko me zaka yi ka kyautata abin ka kawata abin ka yi shi mai tsafta mai kyau sai kawo misali fa'iza qataltum fa ahsinul idan za ku yi kisa to ku kyautata kisa ɗin. Wa'iza idza zabahtum zibha idan za ku yanka ku kyautata yanka ɗin. a nan gudun manzo Allah ya zaɓi waɗannan ababen a matsayin misali don kila su ne ababen da wani baya tunanin cewa ihsani na iya shiga cikinsu. me hada ihsani da kisa me hada ihsani da yanka amma abinda ake nufi da kyautata kisa <laughs> ai shi kisa da ɗaya ne ba dai mutum ya tafi lahira ba amma ku kyautata hanyar ku kyautata hanyar kar munana ta mutum ya laifin kisa da zo a sa takobi a fille kansa da zo a sa bolan a harbe shi da bindiga nan tana kai mutu da kuma a zo a yanke hannun dama a tafi a bashi waje idan an jima a yanke hannun hagu idan an jima a yanke hanci idan an jima a huda cikinsa a ji masa rauni idan an jima a tsokane shi a nan da haka har ya mutu dan Allah wannan ne aka kyautata wannan ne aka munana farar daya shine kyautatawa amma abinda mutum zai sha wahala ba kyautata bane ba daga da a harbe mutum bayan an yanke masa hukuncin kisa da kuma a yi hangin din shi a rataye shi wannan ne fi kyautatawa farar daya din nan dan wannan wajen rataye mutum kila sai ya tawassul wutsul ya ta kafin ya mutu to wannan haramun ne cikin addinin musulunci duk da cewa shari'a ta yadda aka ce shin in yayi laifin kisa amma hanyar ba a san hanyar azabtar da dan adam ina fatan mun fahimta wajen yanka an halanta maka yi ka dabba to amma sai aka baka tsari na ka kyautata yankan har manzo Allah ce wal yuhidda ahadukum shafratahu mutum ya wasa wukarsa kowane ɗayan ku ya wasa ƙasa ta zanto tana da kaifi zabi hata ku don ya hutar da dabbarsa abinda ake bukata a wajen yanka ababai ne guda hudu ake yankewa guda uku sun fi fitowa fili akwai abin da ake kira alwadadan waɗansu jijiyoyi guda biyu da suke wuyan dabba akwai kuma alhulqum akwai kuma almari haka suke a larabci in na faɗa aikin kowanne kila kwa bashi sunansa jan dai wannan jijiyoyi guda biyu sanannu ne alhulqum mafitar numfashi a cikin wuyan dan adam shine alhulqum almari titin da abinci ko abin sha yake bi kun san ba hanyar ɗaya suke bi da ruwa ba to a cikin wanne ne makogaro mu a Hausa wanda abinci ke bi to shine almari to alhulqum kuma shine wanda numfashi ke bi me sunan shi da Hausa shi ba sunan makogaro ma sa'idu ba karami ba babba muke tambaya wanne ne abinci ke bi wanne ne numfashi ke bi babban shi ne abinci ke bi to ya sunan shi da Hausa makogaro to kuma wanda numfashi ke bi mai sunansa wato duk a bisa ga wannan ta'arifin naka definition ɗinka dan adam yana da makogaro guda biyu babba da karami wanda ban taba jin wannan batun da nake a duniya sai wani sabon ilimi ne na yadda hanya biyu ce ni sunan kawai nake magana ai bana inkari ka hanya biyu ce ai ni ma na faɗa maka cewa hanya biyu ce ɗaya ta numfashi ɗaya kuma ta abinci to amma su laraba sukan bambance inda abinci ke bi suna kiransa almari inda numfashi ke bi alhulqum to kaga inda numfashi din nan ke bi ta nan ake zare rai shi yasa Allah ce falawla iza balagatil hulqum wa antum hina idan tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun to kaga anan gurin sunayen kawai muke nema a Hausa wanda ya kamata mu wadata kanmu da kalmomin mu na Hausa ni ban san sunan ba sai sana tambaye ku a'a ba ba mu sani ba man sai ka ce babu ban sani ba ya fi sauki sama da ka ce babu da idan ce babu kana nufin kwata kwata babu kuma ba zai taɓa yiwa haka ba amma ba mu sani ba wannan shine kaga kila wani idan ya wata rana sai rubutun wani a wajen karatu sai ya samu eh to kaga ne da haka ake karuwa cikin ilimi amma dai mun fahimci me ake so a yanke lokacin da aka zo yanke dabba ababe guda nawa hudu da waɗannan jijiyoyi guda biyu da kuma makogaro inda abinci ke bi da kuma hanyar da numfashi ke bi su ake yankewa wanne ne ya fi saurin zare ran dabba wanda ya fi saurin zare ran dabba idan ka yanke wannan inda abinci ke bi da inda iska ke bi ya fi saurin zahari ranta to shi yasa shi ake matsawa wajen yanke shi to kuma su dabbobin da yake dabbobin da aka halatta mana na gida akwai waɗanda su kansu ake yi ba yanka ake ba akwai waɗanda yankawa ake yanzu laƙuma su kansu ake yi shanu da awaki da tumaki yankawa ake yi su tumaki da awaki da shanu tun da yankawa ake yi akan datsi makogaren ne daga ƙarshen sama kusa da kai kusa da haɓa nan ne ya fi saurin yanke rai shi ko makogaro daga ƙarshen nan makogaro kusa da kirji nan ne ya fi saurin shi raƙumi kenan shi raƙumi daga ƙarshen makogaro daga ƙasa shi ne ya fi saurin fitar da rai da an soki wajen da mashi mai kaifi dandanan sai ka ga wato jini kamar an yi famfin ɗin shi zai fito da ƙarfi dandanan sai ran sai zare ina fata an fahimta to kaga tantance waɗannan wurare a wajen yanka yana da muhimmanci dan yanzu idan ka kama wayar rago daga tsakiya sai ya baka wahalar yanka sama idan ka kama shi can karshen makogaro kusa da haba to sai ya fi saukin yanka to kaga idza zabahatum fa asinu azbha wato azbha ita ce hay'atu zabhi kamar ta yankan ko kyautata kamar yanka din an gane ko to dai abinda wannan ainihin hadisi ke nufi kenan wa idza qataltum fa asul qitla da aka ce qataltum shi ma cikin abin da kashewa za a yi ba lalle bane ya zanto dan adam duk da na buga misali da shi a akwai dabbobi wanda aka halarta kashe su su ne dabbobin da suke da cutarwa manzon Allah ya halarta kashe kunama ya halarta kashe alkalbal aqur kare mai cizo ya halarta kashe maciji ya halarta kashe bera ya halarta kashe tsaka waɗansu malamai ma suka ce waɗannan da suka zo cikin hadisi bisa ga nassi ba su kaɗai ake nufin halaccin kashewa ba a'a sun ba da ƙa'ida ga mammiya aka suka ce kullu ma kana mu'ziyan taba'an qutila shar'an ko kullu ma aza taba'an qutila shar'an dukkan abin da ɗabi'arsa yana cutarwa to shari'a ta ba da izinin a kashe shi duk abin da zai cutar kaga kunama tana cutarwa ba yadda za a tabbata jikin mutum bata harbe shi ba majiji na sare ko ya tsarsuwa ta dafi kare mai cizo yana cizo da haka dukkan wata dabbar da za ta cutar da jaba da bera duk suna cutarwa aha tinaka yana cutarwa duk abin da zai cutar da kai ya halatta kashe shi ina ba an fahimta to in dai da abin da zai cutar ya halatta kashe shi to shi ake nufin wajen kisan ka kyautata hanyar kisan yadda zaka zare ransa cikin gaggawa ba sai ka masa azaba ba da an ce ka kashe kare mai cizo baya nufin kuma kenan ka je ka same shi da igiya ka roba ka rike wuyansa ka daure ka rinka jan shi ana tawasa da shi kafin an kashe shi a'a kai masa abin da zai mutu farar daya to ka ce ka sake da an ce ka kashe maciji ba a ce ka kama shi kai ta bashi wahala ka daure zaren lilo a nan ka daura a can kai ta jan shi ka bashi wala a so ake kai masa farar daya in ka san makasarsa ko ka nemi wanda ya san makasarsa a yi masa farar daya to wannan shi aka fi so to sai mu je zuwa ga abin da shi kuma baya cutarwa a ɗabi'ance amma kuma a ɗabi'arsa ba cutarwa yake ba amma ta iya wa wata na yi cutar kamar ruwa, a ɗabi'arsa ba a yi ta badan ta cutar ba ta ɗabi'ar cutarwa amma kuma za ta iya cutarwa idan ta fito a cikin ɗakinka ta fito cikin garunka sai ta yi mai sai ta yi barna ya halatta a kashe ta ko bai halatta ba ya halatta ba dan ɗabi'a ta sai dan cutarwar da ta yi in ta fito a can wani wuri inda ba da alaka da gidanka idan ruwanka da ita sai ka je ka bi ta a ramunta a daji ba ta maka komai ba ba a gonarka ba ba a gidanka ba ka je ka kace ta to nan kayi haram amma in ta fito inda za ta maka ta'addanci to ya halatta ka kashe shi ina fata an fahimta sai da wanda ya almara ce a rika roƙon turuwa wai don Allah na annabi da bi ana yin wannan illa musta'an wa an aisha radiyallahu anha qalat ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن تقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى متفق عليه an karɓo hadisi daga umar aisha Allah su kare da a gare ta tace ce ba a taɓa baiwa annabi zaɓi bai na amrina tsakanin lamurra biyu ba kattu tun da ake illa a kaza aisara huma face sai ya zaɓi mafiya sauƙinsu hmm. duk lokacin da aka bashi zaɓi tsakanin al'amura guda biyu annabi kan duba wanne fi sauƙi ne sai ya ɗauka Malami yakun isman matukar abin bai zama laifi ba kaga anan an ba da ma'auni hmm. ababan guda biyu ana nufin da kai wancan da kai wancan duk darajar su daya to sai manzo Allah ya dauki wanda yafi sauki amma ababai guda biyu ɗaya da'a ɗaya biyayya babu yadda za a yi manzo Allah ya zabi a ɗaya da'a ɗaya kuma sabo babu yadda za a yi manzo Allah ya dauki sabo dan sabo ya fi sauki ina ba da an fahimta ababai guda biyu ladan wannan daban da ladan wancan babu yadda za a yi manzo Allah ya ɗauki mai ƙarancin lada wai dan ya fi sauƙi, ya kamata mu ɗauki wannan a matsayin ma'auni yanzu misali wanne ne zai fi maka sauƙi tsakanin ka ya aski kwalkwabo da kuma a yi maka sai sai ya fi sauƙi, to a nan ka kaga manzan Allah idan ya je ya yi aikin hajji ko umara yana gabatar da sai ne ko yana gabatar da aski kwalkwabo farko bai ce gabatar ba tunda ya ce rahimallahu muhallaqin rahimallahu muhallaqin rahimallahu muhallaqin sannan ce wal muqassirin sai da ya ce Allah ya ji kan masu aske kansu ta tas sau uku kafin ya ce da masu sai ashe a nan gurin ma'aunin shine idan abu darajar su daya to manzo Allah yakan duba wanne yafi sauki sai ya aikata amma idan darajar su daban-daban wannan da'a wannan sabo babu yadda za a yi manzo Allah ya dauki sabo don sabo yana da sauki idan a'a wannan ya fi lada wancan kuma ladansa bai kai wannan ba me za yanzu misali da ka je aiki aikin haji kai hada ka yanka rago goma da kuma ka je ka yanka rago ɗaya wanne ya sauki rago ɗaya to kana da halin goma sai ka ce ai manzon Allah dai lokacin da aka bashi zaɓi zai zaɓa mafi sauki sai ka ɗauki ɗaya <laughs> ta fuskar lada da wanda ya yanka rago ɗaya da mai goma ladan su ɗaya shi yasa da manzon Allah ya je aikin haji sai yanka rago mai ɗari shi kaɗai wanda ba ta ɗayan wannan ba a tarihi raƙumi ɗari shi kadai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka wannan yana da kyau dan na sha jin waɗansu malamai a rediyo ko a talabijin sai su karanta wannan hadisi su faɗe shi ba yadda yake ba wanda wannan hakikanin ko da rashin fahimta ko cin amanar ilimi dan dole ne idan mutane su ce ai manzo Allah ce ka dauki wanda yafi sauki to ko fatawa ce idan aka ce kaza ka ce kaza sai ce to ai manzo Allah ce a dauki wanda yafi sauki to kaga nan gurin kuwa ita ko fatawa ko ɗaya dai ce ɗaya kuskure to a nan gurin sai ka dauki kuskure idan ta fi sauki ko ɗaya zance ne rabi shi ya furin jayi ya fi karfin dalili ɗaya zance ne marzu ba ya da karfin dalili shi ka sai ka ɗauki wanda ba da karfin dalili dai ya fi sauki kaga duk wanda ya ɗauki wannan hadisi a waccan mahanga to bai fahimci maganar manzon Allah ba bai kuma koma zuwa ga sharhin malamai waɗanda aka aminta da su wajen ilimin da tsoron Allah su ba da haka ina fatan yan uwa su lura da wannan matuƙa matuƙa ƙwarai da gaske fa in kana isman idan abin ya kasance zunubi kana abadan nas minhu manzo Allah yafi kowa ne san tassa wa man taqama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li nafsihi fi shay'in qatt tunda manzo Allah yake bai taba daukar fansa don kansa ba a yi masa wani abu ya ce sai na rama tunda yake bai taba yin haka ba illa an tunta haka hurmatullah sai fa in an keta hurumin dokar Allah fa yantakama lillah sai ya dauki fansa dan Allah amma shi dan karan kansa kai masa laifi ba zai ɗauki fansa ba sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rubuto hadisin karshe a wannan yammaci ali ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi ya ce ala ukhbirukum biman yahrumu ala nar shin bazan ba ku labarin wanda ya haramta ga wuta ta ci shi ba aw biman taharumu alaihi nar ko ga wanda wuta ta zama haram a kansa ba ko dai ya faɗi wancan ko wancan duk dai ma'ana ɗaya ce sai ya ce tahrumu ala kulli ƙaribin, hayyinin layyinin sahalin wuta ta kan zama haram a kan dukkan wani ƙaribin, mutumin da yake kusa da Allah kusa da dokokin Allah kusa da shirya, hayyinin mai sauƙin lamari layyinin mai tausasa wa mutane sahalin mai sauƙi ta fuskar mu'amala irin wannan haramun ne wuta ta tsada masa wannan hadisi imam turmizi rawaito shi wa qala hadithun hasan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wannan muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kafin mu fara kwamitin ansaru da'awar daga farkon azumi har karshen sa akan kuɗi 250 da wani bawan Allah ya ɗauke nauyi wanda bai suwa faɗi sunansa ba Allah saka masa alkhairi an sanya a gidan talabijin na NTA shi ma azumin gaba ɗaya wanda Gandoje Foundation suka ɗauki nauyi an kuma sanya AIT Ray Power wanda su kwamitin ansarar da'awa ɗin suka ɗauki nauyi daga taimako da suka sassamu daga su da kuma na jama'a kuɗi naira dubu ɗari an sanya a gidan radio freedom wanda wani dan uwa ya ɗauki nauyi kan naira dubu ɗari biyu da hamsin a azumi gaba ɗaya an sanya a gidan rediyon pyramid da ke ina ne masu sunan garin madobi um, wanda su kwamitin suka ɗauki nauyi akan kuɗi na dubu hamsin an kuma sanya nta jos waɗansu kwanaki na azumin ba duka azumi ba akan kuɗi naira dubu sittin wanda idan an haɗa gaba ɗaya kuɗaɗen sun kai wato dubu ɗari takwas da goma to daga nan bayan azumi an ci gaba da sanya tafsiri a gidan Radio Freedom kowane mako sau daya kamar yadda uwa suke ji da ana sawa lahadi a kamar yadda shi asabar karfe biyu zuwa uku akan kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin AIT gidan talabijin da AIT ana sa tafsiri kowace juma'a tun daga bayan azumi har zuwa juma'ar jiya karfe goma na dare shi ma an ɗauki nauyin haka akan da kuɗi naira dubu ɗari sannan kuma da waɗansu sauran ɗawainiya dai da suka yi ta kuɗaɗe a takaice dai wannan ya bayar da cewa total ɗin abin da suka kashe naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da ashirin da bakwai da naira ɗari shida tsakanin wanda suka kashe da aljihunansu da waɗanda waɗansu yan uwa suka ɗauka wanda ba su so a ambaci sunayensu ba to kuma ga aikin ya sake zagayowa kamar yadda aka sani jiya an nemi taimako a masu tanga da haka suka lafa su ma dai za su yi iyakacin kokarin su su ga cewa tsarin sanya karatuttukan ba ci baya aka samu ba sai ba ci gaba da haka wannan zai taimaka wa yaduwar da'awa kamar yadda kuga ya taimaka din a yan shekarun da aka sa sosai da sosai da haka ana fata yan uwa za su taimaka kuma duk wanda yake son ya taimaka wani bawan Allah ya rubuta mana cewa masu nazarin harshen Hausa sun nuna cewa wannan hanyar da iska take fita daga jikin dan adam ana kiranta da suna maƙwallatu maƙwallatu haka yace makwallato din daban da wancan to shi kenan dai an dai samu ci gaba ni ina na taba jin an ce to amma ban san me ake nufi da shi ba ka ga yau mun karo Allah saka masa alheri wannan sai yana tambaya ne dangane da yadda ake jera dabbobi lokacin layya a yanka su ɗaya bayan ɗaya ina da mun sha faɗa wajen karatu cewa wannan ya saba sunna ba wai kuskure aka bai da an yi hakan ko a ce layyan ba ba amma an fi son za a yanka dabba ne ba tare da yar uwarta tana gani ba yana daga cikin kyautu ta yanka din wannan yana tambaya ne dangane da su alam tara kaifafa fa'al rabbuka alam tara ila allazina da sauran ire-iren su ayoyin da suke cewa shin baka gani ba shin baka gani ba to gashi kuma manzo Allah din ai bai gani din ba wato <laughs> tunda dai manzo Allah bayan aka halakar da ashabul fil alam tar kaifa fa'ala rabbuka shin baka ga yadda ubangijin ka yawa ashabul fil bai ce ai manzo Allah bai gani din ba <laughs> su alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi ko alam tara ila allazina kharaju min diyarihim hum ulubun hadhal almawt fa qala lahum wallahu da ira idan su ya dan uwa ina jin in kana bibiye da mu wajen karatu na sha bayyana cewa fi'ilan ra'a fi'ili madhi kenan yara fi'ili mudari'i ar-ru'ya wato da da kuma alhamza wanda ake rubuta ta akan wawun sai kuma ya sai takuri ar-ru'yatu kashi biyu ce a larabci akwai ar-ru'ya al-basariyya akwai ar-ru'ya al-qalbiyya akwai ganin ido akwai kuma ganin zuci ganin zuci shine ilimi akan ce alam tara kaifa fa'al rabbuka shin baka san yadda ubangijinka ya aikata da ashabul fil ba ba wai shin baka gani ba kalmar alam tara tana nuna gani amma ba gani irin na ido ba gani na zuci ganin zuci kuma shine ilimi to da haka ake ma'amalantar irin waɗannan da ire-iren su cikin alkur'ani mai girma wannan yace yana karantarwa amma ilimin sa bai kai yadda zai bambance tsakanin hadisi da'ifi da wanda ba da'ifi ba to kuma hadis littafin da yake karantarwa ya kunshi hadisai waɗanda bai san su ba ya ya kamata ya yi yana neman bayani sosai bayani sosai a nan gudan shine karka karantar da littafi sai wanda ka san ya keɓanta akan sahihan hadisai amma da hadisin da zai garwaya hadisai sahihai da wanda suke zaifai karka ce zaka karantar da shi ga mutane wannan shine hakikanin ilimi ka dakata a daidai inda Allah ya sanar ka wannan shine wajibinka sannan kuma karka yi ragwanci sai ka ci gaba da neman ilimi din zaka zo kai ma kana ganewa musamman idan ka samu muqaddimat na mustalahul hadis ka dan samu wayewa cikin harshen larabci ka samu jagorancin malamai na gari a hankali a hankali zaka kana samun wayewa cikin ilimin addini dukkan mu nan gurin da kake gani mu ce kaza sahihi kaza za'ifi ba mu ne muke bin hadisin mu yi hukunci a kansa ba maganganun da malamai suka riga suka rubuta muke yin amfani da su a yau duk wanda zai magana akan sahihi za'ifi sama da mutum saba'in cikin ɗari masu magana akan sahihi za'ifi sun dogara ne ga littafin Sheikh Nasiruddin Albani ko littafin Ahmad Shakir littafin Sheikh Ahmad Shakir Allah ji kansu da gafara dan a cikin wannan karnin ba wanda ya yawa ilimin hadisi hidima irin su da haka kowa sai ya zanto cewa ya zama almajirin su ko dai yayi karatu a gaban su ko kuma yayi karatu cikin littafin su to wannan shine wajibin kai kasance littafin da zaka karanta wanda ka tantance hadisin ne ko aka tantance a ilmance dai idan ka zo ka yi bayanin wannan sahihi ne wannan da'ifi ne duk wanda baka sani ba to sai kai bayanin cewa to wannan hadisin ban san ingancin sa ba dan karbanta ne su dauka a matsayin ingantacce ne wannan shine wajibin ka wannan yana cewa wanda ita ce magana ta kusa da karshe dan Allah ina za ka yi tafsirin azumin bana dan mun ji ana cewa wani za ka yi tafsiri a Kaduna wasu kuma suna cewa za ka yi ne a Bauchi ko Kano to maganan Bauchi da Kano dai ba gaskiya bace ba maganan Kaduna ta taso kuma ina son ku da cewa maganar tafsiri a Kaduna ko yin karatu a Kaduna ba fa sabuwar magana ba ce wanda aka faro ta daga bara an fara ta tun shekara hudu ko biyar da suka wuce baya yan uwa da suke gudanar da masallaci na Katuru Road kusa da gidan Alhaji Musa Musawa sun sha yin yunkurin yadda zan rika zuwa kaduna ko da duwata ne sau daya dai in sa darasi na musamman yan uwa da suke wafar road sun yi irin wannan kokarin sannan shekara ɗaya ko biyu da suka wuce allah sani zangon daura dan masanin daura ya yi irin wannan yunkuri ne da zan rinka zuwa duwata wata kalli ina gabatar da karatu a masallacin sa na juma'a da ke unguwar kaji idan ka baro kawo mm, to duk waɗannan yunkuri a hakikanin gaskiya waɗansu matsaloli suka bai ni ba su bani dama na ansa bukatar su ba har ya zuwa lokacin da a bara na samu takarda daga jama'atul nusrar islam cewa in je dan a tantance waɗanda ake tsammanin su za a ɗorawa nauyin gudanar da tafsiri takarda rubutacciya na samu ba ni ne na gabatar da application ina da yawa ba to a bana ma kuma haka na sake samun rubutacciyar takarda daga dai jama'atul nusrar islam wanda waɗansu da dama daga cikin dattijai waɗanda sun yi mulki a da ko na siyasa ko na soja suka tsaya tsayin dakar cewa lalle ya kamata a ce na je an yi tafsiri din a kaduna a masallacin juma'a na maiduguri road na bayar da dukkan sharuɗa da nake ganin ba za a iya cika su ba duk kuma aka cika su tsammanin na duk ba za a cika su ba na ce sai sarkin musulmi ya yadda sarkin musulmi din ya ce ya yadda aka je aka samu sarkin zazzau shi ma din ya ce ya yadda na ce to sai an rubuto takarda rubutacciya cewa ana nema ne in je in yi aka rubuto takarda sakatare general abdulkadir orire ya sa hannu aka ce dai gata kaga da riga an gama abin nan to sharadi na hudu ne iska na ce to kuma sai in gwamnatin kaduna ta amince sai aka je sai gwamnati ce bai yadda ba kaga shi kenan a bana bana nan a kwana ko kwana hudu ma ko biyar ba ba gwamnati shi dai in ja'afar zai tafsiri a kaduna bai yadda ba eh, kowa ya tafsiri a kaduna ba wanda ja'afar ya ce to to wannan shine abin da ya faru don haka dai kamar yadda na sha faɗa cewa haka kuma mutanen katsina su kuma suna sun yi ta zuwa suna ta cewa ya kamata tun da ni dan asalin jihar katsina ne a je katsina a yi tafsiri to su kowa dai da irin ra'ayinsa akwai kuma dan sanwa da suke ganin za a yi a kano amma su ba su yi maganganu da haka a ɗakin hira ake tattauna su amma ba wani yunkuri ne tsararren irin yadda waɗancan garuruka suka yi ba sun mabauci sun yi dukkan irin yunkurinsu amma dai komai zaɓi yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala tafsiri a duk inda aka yi shi abinda ake nema ga mankatar daga wajen ubangiji waɗanda suke bin tafsiri da aka rinka yi ta hanyar rediyo da talabijin a bara waɗansu ma ba za su ɗauka cewa ba a Kano ake yi ba sai su kamar a Kano ake yi tunda za a sa da rana za a sa da daddare za a sa a kowane lokaci ashe tasirin abin da albarkar abin ake nema ba sama da cewa a ina aka yi abin sannan idan mutum ya shiga waɗansu yankuna na yankin north east gaba ɗaya jihar bauchi yobe borno gombe adamawa har kuma cikin jamhuriyar kamaru har cikin chadi to babu abin da mutum zai sai dai kawai faɗi su da sukurewa allah godiya kuma ya roƙi ubangiji subhanahu wataala ya sanya albarka cikin abin da aka yi amma hakikanin gaskiya babu nadama kan aikin da ake yi a can wurin irin yadda Allah madaukakin sarki sun yawa albarkar to ka san yafi karfin dabarar dan adam ba dabarar dan adam bace ba wayansa bane ba sannan kuma a can din ba irin yunkurin da ba a yi ba a hana tafsirin shekarar farko ba su dauka abin haka yake ba sai da aka zo shekara ta biyu suka tayar da rikici manya-manyan malaman nan manya-manyan yan suka tayar da rikici har gaban abacha lokacin abacha na mulki kuma kaga a lokacin da ya abace ba wanda bai daure ba a nan kasar ya daure sarki ya daure malami ya daure soja ya daure dan sanda ya daure kowa amma ubangiji ta'ala ya kiyaye abu ya zo ya wuce so suka kawai ba da doka cewa a daina tafsirin wallahi cikin ikon Allah bai yi amfani da wannan kalmar ba sai bayar da wata kalma wadda take ta zama buɗaɗɗiya a wurin gwamnan shi kuma gwamnan ya kalli me maslaha ya tara yan security council sa su kuma suka ce hana tafsirin nan shi zai kawo rigima ba hinsa ba in dai har ya hana ba za su bashi ba shi iya tabbas din cewa barna za su zauna lafiya ba amma yin su shine zaman lafiya to kaga wannan daga ubangiji ne lokacin da suka je suka kulla wannan ban sani ba yana daga cikin abin mamakin da na taba gani a Maiduguri wato wato malaman dariƙa garari ne wallahi bala'i ne in ga maka musamman irin tsofaffin nan yan ta kife ne sosai da sosai wato suka yi wata dabara wata rana sun san alhaji indimi da ake tafsirin a gidansa yana tafiya saudiya ta yake azumi sai da suka bari ya tafi azumi mun fara tafsiri kawai wata rana da azhar sai suka je suka ɗauko surukinsa da wani wansa dattijo aka kai su wajen wani shehi daga cikin shehunan tijjaniya mashahurin nan wanda yake ta fankama wanda ya tsani malam abubakar goma dinnan yake wa malam abubakar goma hasada kun san shi to aka je aka kai shi wajensa suka tsorata shi cewa to wallahi ko ku je ku hana wannan yaron karatu ko kuma yau za a kona gidan alaji indimi da masallacinsa suka rikita tsohon nan aka nuna wata mota cike da iska aka ce kaga wannan canza su kuma gidan indimi za su kona aka faɗa sa da wansa da azhar kawai sai ga dattijai sun zo sun same ni suka yi sallama na fito daga na. lafiya allaji suka ce ina fa lafiya an ce ko za a daina tafsiri ko kuma kona gidan allaji indimi ni ce me ya faru aka ce ka ce Allah yana sama wannan wuce ne nake na ce to kan haka shi kuma a kona gidan alaji indimi ni gidana na kano a ji a kona gidana mana shi ba shi ya faɗa ba suka ce a'a rufin asirin mu dai kar ai wannan tafsiri na ce to na yi muku na yi muku na yi muku alkawali. ku tafi alkawalin ne ni ban faɗi ne alkawalin ba suka ce Allah maka albarka suka kwana suka tafi na ci gaba ma da nazarin tafsirin a lokacin kawai abin ne a wannan lokacin na yi kokarin sanar da dukkan jami'an tsaro cewa ga jita-jita da na ji ban ce ba cewa gaske ne jita-jita suka ce wannan ba komai ka ci gaba da tafsirin ka ba abin da zai faru dattijan nan ba su yi aune ba kawai da la'asariyan fara suka ji malam sa'id na jan baki muka ci gaba da dauki washe gari da na san nayi musu laifi ban tsaya a gidan ba na wuni sai na je na wuni a wani wuri a can yi nazarin tafsiri masallaci ma sai na shigo ta kofar da ba a tsammani aka yi kwana biyu aka yi kwana uku sai da ba a kone gida ba a kone masallaci ba ɗaya daga cikin su ya zo yawo ya ga an cika ya zo ce Allah sarki ma ka ga ba abin da yi ba abin da faru amma ina faɗa muku a lokacin ba ku yadda ba amma su sun tsorata su za a kona gari za a tashi hankali to kaga duk waɗannan ababen yanzu sai ya zama tarihi sun zura ido kawai suna kallon sarautar Allah Allah ya kaskantar da su ya kunyatar da su saboda sun ƙi sunnar manzon Allah sai kaskanci ya kai musu su ce ba ɗan gari ba ne ba bako ne daga wane ne wane ne wace ce ba abin da shafi za dai a jabaki a fasara kai ma in kashi shiga shi ka fasara mana wa na ka mutum ya yi shekara talatin ya ke karantar da mutane qur'ani yana cin albarkacin makaranta yana karɓar zakar sa sa aljihu ya karɓi kujerar makka ya tafi karɓi kujerar umara wai kuma an zo faɗa mutane gaskiya wani ce ba a yadda ba <laughs> to kaga wacce magudanar an yi ta ina jin shi gwamnan kaduna bai sani ba ne ba to to kaga zai zo ya kare ne lokaci ne kankane duk abin da kaga bai ba lokacin su dai bai yi ba abin da ne nake bukata wajen in yi karatu in samu adadin mutanen da sun kai hamsin daga gaske suke yi za mu yi karatu ko a ina ne shikenan hamsin wanda da gaske suke yi e wanda suke kakku ne ba matsorata ba wallahi wannan kawai shine abu idan na samu abokan tafiya ne magana ta riga ta kare karatu kuma wannan ko ko ta kan waye biyo ba ta kan gwamna ba billahi ji ko ta kan wa karatu ya biyo sai an bi ya yan uwa kamar yadda na faɗa daga yau za mu yi sallama a wannan karatu sai Allah ya kai mu bayan azumi na Ramadan abinda duk muka karanta na daidai ubangiji ta Allah sanya albarka cikin sa kula kula mu Allah shi ya kai mana ubangiji ta Allah sanya albarka a cikin rayuwar mu da gidajenmu da ƴaƴanmu gaba daya kuma Allah ya nuna mana gaskiya duk inda take ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon kauce mata wassalamu alaikum warahmatullahi